ni ne ba ni bane feeling like ni ne ba ni bane telling my niggas ba ni bane suka ce wallahi malam hira ne ha ni da ku ni da ni da ku ha ni da ku malam yau wai ni da ku Ok, za ku ci doya da kwai, ku rasa da nama a haɗa a kai, a telling my niggas wai ni ne a kai, some of the niggas sun ce ban da kai. ok, malam, ni da ku? Ha, da ni da ku?